hajiya hafsa muhammad musa da mai gidanta muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala wannan auren allah ya sanya mishi albarka baya ga wannan ya jama'a gabanin mu hara karatu ina gabatar muku da uzuri na an samu makara saboda tayar ɗin da aka sa an sa wannan rana gaskiya na manta ina ta ina wasu harakoki aka yi na girki aka gabatar da cewa ayyau ne ake yin walima saboda haka ina gabatar muku da uzuri a yi haƙuri Allah ya sani ba na ba ne sha'ani ne na an mantar da ni da haka ina gabatar da uzurina mu yi haƙuri bisa ga wannan makara da aka samu ta faru ne bisa ga uzuri na mantuwa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yaye muna a kamar yadda kuka gani yan uwa da abokan arziki mun riga mun haɗu a wannan gidan kamar yadda na ambata domin mu taya wannan amarya murna bisa ga wannan alherin da aka daɗe ana jiran zuwansa ga shi Allah subhanahu waTa'ala ta'ala ya kawo mu wannan lokacin to saboda haka cikin 'yan kalmomin da nake so in yi amfani da suwa a wannan haduwa ta mu mai albarka ina so ne in ambata muna wato hanyoyi wayanda aure yake inganta da suwa wato abinda ake kira hanyoyin inganta zamantakewar aure kamar yadda kowa ya sani a ƙasar nan ba aure ne matsala ba a ƙasar nan aure a ƙasar nan ana ta yin auraye amma abin da ke muna barazana a wannan ƙasa shine zaman lahiya da ya sutura a tsakanin ma'aurata kamar yadda kuka sani in kun duba yau irin rayuwar da muke ciki ga shi na ana ta auraye amma ana ta samun matsaloli kuma wayannan matsalolin da ake samu kayi kaɗan ka ce matsala ce wadda ta mutum guda matsala ce ta al'umma da yawa matsalolin nan ba ka iya ɗauka suka juya zuwa ga wani mutum ƙwaya ɗaya matsaloli ne da sun shahi al'umma baki ɗaya kuma kullum abin da muke kira muna kira ne ga al'umma muna ganin duka sauran ƙabilu suna yin aure amma idan kun duba kusan mu ƙabilunmu na hausa fulani wayannan matsalolin tsakani da allah sun yi yawa a cikinmu to abin da ake nema yaya za mu yi wayannan matsalolin mu ga cewa mun magance su sun zama tarihi a cikin hanyoyi na magance waɗannan matsalolin suna da yawa kwarai da gaske amma idan lokaci ya bamu za mu iya faɗin wasu daga cikinsu la'alla su zama izina su zama jan kunne gare mu baki ɗaya yau irin wannan matsalolin ya kamata kowa ya shiga damuwa ya nuna bakin cikinsa ya shiga bacin rai bisa ga irin wannan lalura da muke ciki yawan zaurawa ba ƙaramin matsala ce a cikin al'umma ba yana haddasar da bala'o'i masu tarin yawa yana kawo yawan zinance-zinance saboda galibi mace ta yi aure ta san me ake ce ma aure ta san zamantakewa da miji amma an wayi gari yau babu mijin nan to wannan wata matsala ce babba kuma matsala ce da take dama al'umma baki daya yana iya yiwa ilan wata ta ce to a wannan ba matsala ba ce in ke ba matsala ba ce ki matsala ce wurin mahaifiyarki idan wurin mahaifiyarki ba matsala ba ce matsala ce wurin mahaifinki idan ba matsala ba ce wurin mahaifinki matsala ne ya al'umma idan al'umma suka wayi gari ana ta yin aure ana samun matsaloli wannan yana haifar muna da abubuwa masu tarin yawa da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya taimake mu ya kawo mana agaji ya yi muna wannan matsala wadda muke fuskanta ta yawan mutuwar aure wayannan matsalolin za mu iya yin ƙoƙari irin namu mu ga cewa mun yi namu ƙoƙari domin magance wayannan matsalolin daga cikin hanyoyin da za mu bi domin magance wayannan matsalolin abu na farko shine al'akhdhu bil ikhlasi mu yi riko da ikhlasi a cikin auratayyar galibi babban matsalolin da suke damu mu a ƙasar nan wanda ya jawo mana matsaloli na yawan mace-macen aurayenmu akwai matsalar rashin yin aure don Allah da neman yarda Allah yau an mai da aure jari an mai da aure wato wani abu na neman kuɗi wani abu na ƙulla alaƙa ta siyasa ko wani abu mai kama da siya za ka ga idan wannan kila a ce sanata ne wannan gwamna ne sai a ɗauko 'yar wannan da ɗan wannan da nuhin a ƙara ƙulla alaƙa siyasa tsakanin su to wannan abu ne mai kyawu kuma daga cikin manuwar aure akwai wannan manuwar daga cikin manuwar aure akwai wato ƙara ƙulla alaƙa to amma sai ya zamana an cire Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wato wannan tarayyar ta mutu auratayyar abinda ake tunani wane an auren masa da wance domin idan babansa ya kai ga matsayi kaza shi kuma ya yi mai kaza ko kuma in wato babanta yana iya ma baba ne kaza wato wannan Shi ne matsaloli daga cikin matsalolin da suka ci mana tuwo a ƙwarya kasancewar ba ma yin aure don Allah da neman yarda Allah ba mu yin aure don Allah da neman gidan lahira ba mu yin aure don Allah don mu shiga aljanna auren nan ibada ce idan muka tsaya muka yi auren nan yadda shari'ar musulunci ta tsara muna za mu samu zaman lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana dukkanin ibadodi idan aka cire ikhlasi a cikinsu to wannan ibadar za a wayi gari ta lalace ta zama kamar babu ta saboda haka ya ku iyayenmu mata ya ku ‘yan mata ya ku zaurawa mu ji tsoron Allah mu dawo mu inganta rayuwar aurenmu mu nufi Allah subhanahu wa ta'ala da aurenmu idan muka nufi Allah subhanahu wa ta'ala da aurenmu la'alla Allah ya tausaya muna mu ji sauƙin waɗannan matsalolin da suke damu waɗannan matsalolin tabbas akwai wato karancin ikhlasi mun sauya abin daga manufar neman aljanna neman gidan lahira mun mai sai wani kasuwanci so irin wannan tsakani da Allah yana haifar mana da matsaloli masu tarin yawa abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake wa ma umiru illa li abudullaha mukhlisina lahu ad-din walau Allah subhanahu wata'ala yace wa ma umiru illa liya'budullaha ba mu umarci wato mutanen duniya baki daya ba da yahud da nasara da musulmi ba mu umarce su da komai ba illa liya'budullaha ba ce su bauta ma Allah mukhlisina lahu din suna masu tsalkake addinin su zuwa ga Allah ko da kafirai ba sa wato wannan yana nuna mana a cikin mu da za mu zo mu tsarkake zukatanmu mu yi auratayyanmu don Allah mu kyautata mu to Allah subhanahu wa ta'ala zai inganta mana rayuwar auratayyarmu zai sa aurayenmu su kyau amma wannan matsalar da muke fuskanta yau matsala irin ta me da aure wani kasuwanci me da aure wani fita abin duniya me da aure wata wurin samun wani abin duniya to wannan ya haifa mana da wannan matsala da za a ce ku zauna mu lisa da ni da ku baki daya ko da nan cikin garin nan irin aurayen da aka yi da wannan manuwar yau aka wayi gari sun mutu aurayen sun zama tarihi to tsakani da Allah ba sa kidayewa saboda haka ya jama'a ya ku iyayenmu mata muna kira gare ku ku zauna ku tsarkake niyyar ku zauna ku kirayi 'ya'yanku ku lura da su aure ana yi ne ne don neman lahira ba ana yin sani don neman duniya ba wanda ya yi aure da idan Allah ba ya samar wa kansa hasara da taɗewa da ci baya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare ku duk wata ibada wadda mutum zai yi idan aka cire ikhlasi a cikinta to za ta wayi gari wannan ibada ta zama rusassar ibada ya jama'a yana da kyau mu kula da wannan ikhlasi ba karamin muhimmanci yake da shi ba yana daga cikin amfanin ikhlasi idan Allah ya taimake ki kina da ikhlasi ke tsarkake zuciyarki to Allah yana baki rinjaye akan shaidan ba zai ki nasara akan ki ba da haka muna kira ga ma'aurata mata da miji dukkaninsu su sa ikhlasi kowannen su ya tsalkace niyyarsa a cikin aurensa ya zama na manufarsa da aurensa don Allah da neman yarda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya zama da manufarsu su je wurin Allah su shiga aljannar ubangijinsu muna roƙon Allah ya Allah ta azurta mu da ikhlasi a lokacin da shekan yake magana cewa lalle sai ya halakar da 'ya'yan adam baki ɗaya. shi da kansa yake illa ibadaka minhumul mukulasi ya Allah bayan da bazan halakar da su ba sai bayan ka masu ikhlasi saboda haka tsakani da Allah mu zauna mu yi tunani in za ka auri mace ka aure ta saboda Allah ka aure ta don neman yarda Allah ba don neman abin duniya ba. idan kun duba yau mun mai da auren mu auraye na shawa kawai ka ga mace tana da goro jiki tana da kira iri kaza sai ka ji kana son da zarar ta je gidanka tunda ba ka Allah ba ba ka da manufa mai kyau ba ka da tsoron Allah to shi ke nan sai ka gamu da matsala da haka ya ku iyaye mata muna kira gare ku baki daya mu yi tsaye mu sanya ikhlasi a cikin auratayyar idan muka muka sanya wannan Allah subhanahu wa ta'ala zai iya tausaya muna ya ba mu zaman lafiya a cikin zamantakewa auren abu na biyu ya ku mu mata ya ke amarya daga cikin hanyoyin da za su inganta zamantakewar aure a wannan lokaci da muke ciki wanda shine ya kyautata zamantakewar aure a wancan lokacin shine tsoron Allah yau mu wayi gari galibin auratayyan mu babu tsoron Allah a ciki mutum ne kawai wata manuwa yake da ta gwangwajewa da shakatawa da holewa irin wannan tsoron allah da aka cire ya kawo mana matsaloli masu tarin yawa haka ina kira zuwa ga amarya ina kira ga mai gidanki ku zama masu jin tsoron allah galibi magabata na kwarai salihan bayi idan mutum ya zo neman ɗiyansu aure ya ana bincike to daga cikin hanyoyin da suke bincikensa domin su yarda su ba shi aure suna bincike ne game da tsoron Allahnsa yaya yake yaya tsoron Allah shi yana da tsoron Allah idan yana da tsoron Allah sai su auren masa wata rana wani ya je wajen sayidina abubakar radiyallahu anhu ko kuma sayidina umar ɗaya daga cikin su namanta yake cewa ina da yarinya kuma ina son in aurar da ita kuma masu neman ta aure suna nan birjit suna da yawa wa kake ba ni shawarar na auren masa da yata yace zawujha liman yattaqillah yace in za ka aurar da yarka ka aurar da ita ga wanda yake jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala za ka ya ku iyayenmu mata ya ku yan matanmu da dukkanin al'umma baki ɗaya mu yi kokari mu sanya tsoron Allah a cikin auratayyar mu cire son zuciya duk bala'in da al'umma sun kaga sun wada a cikin zamantakewar aure akwai biyar son zuciya rashin tsoron Allah idan mutum zai sa tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala zai masa mafita game da Allah da kansa yake cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja duk wanda ya ji tsoron Allah Allah subhanahu wata'ala ta'ala zai yi masa mafita a cikin al'amuransa da haka muna kira gare ku ya ku ma'aurata ya ku ango da amarya ya ku al'umma baki ɗaya. mu zama masu tsoron Allah a cikin rayuwar auratayyar duk wanda ya tsaya ya kauli zamantakewar aurenmu yau ya san akwai karancin tsoron Allah ya san akwai karancin tsoron Allah an cire tsoron Allah an yi watsi da shi na daga cikin abin da za ku tsaya ku lura wanda ka nuna rashin tsoron mu a yau an wayi gari tun namiji bai auri mace a kai ta gidansa ba sai ka isko sun fara mu'amala irin wadda ma'aurata ke yi wannan ba daidai ba a ce mutum don yana neman mace aure ya ɗauke ta je da ita wata gari ya je da ita wata ƙasa irin wannan ba yadda za a yi su yi aure su zauna lafiya saboda mi sun saba ma umarnin Allah sun saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka yau in kun duba mu waye gari sai mutum ya je ya yi sharholiya ta da mace sun ci budurinsu sun yi lalu sun wurin su sun shakata sun hole sannan daga baya sai a dawo a ce aure za a shin yaushe za a yi irin wannan auren kuma a ce ana neman auren a zauna lafiya wallahi ba za a zauna lafiya ba ina gaya muku magana ta gaskiya duk mata da ta auri wani namiji ta san tun waje sun yi mu'amala sun shakata sun wole to wallahi ta tana tanadan makanta rashin zaman lafiya wallahi na san aurayen da aka yi ba su kidayuwa da ɗan yatsa wayanda aka yi irin wannan ya zama misali kun san shi na san su wayanda irin wannan matsalolin sun waru mutum ya ɗauki mace baya abuja baya kaduna baya wannan hotel baya can baya nan daga baya wasu su zauna sun shawara to da waka ta bari mu yi aure to an samu matsala kun takari allah kun saba ma Allah kun yi wa Allah ba daidai ba in ba kun yi tuba taubatan nasuha ba tuba ta gaskiya da gaskiya tuba irin wadda ta haɗa sharuɗan tuba to zai yi wahala ku samu zaman lafiya cikin auratayyar ku da haka an wayi gari irin wannan matsalolin gasuran birkit yau ya karamta kwarai da gaske a ce ga wani yana neman mace aure su yi aure tun waje fate sai sun ware kaɗin jikin junansu kuma ana kallon wannan abin shine wayewa shine ci gaba da haka ake kallon kuma wai ana so a zabi zaman lahiya cikin aure wallahi ya jama'a zai yi wahala irin wannan auren a iya samun zaman lafiya kuma duk abin da kuka gana tasowa cikin aurayenku wayannan matsalolin ne an takari Allah an taɓa Allah an yi wa Allah ba daidai ba an je an yi abubuwan da ake so shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala in zai mayar da sakamako sakamakon nan ba zai kyawu ba saboda haka ina kira gare ku ya ku iyaye mata ku ja kunnen ƴaƴanku su ji tsoron Allah su daina yadda sai sun yi hulɗa su da mazaje sannan daga baya su zo su za su yi aure yau an waye gari in kun duba auratayyar mu ta da ba ta yau ba auratayyar mu ta da yana da dama yana da bambanci da na yau amma in kun ka duba aurayenmu na da sai ka ga mutum da matarsa sun shekara ashirin talatin babu wata matsala amma yau ya karanta a yi aure a yi wata guda tur ba ka ji an ce an raba mata da miji an wayi gari wai auren da an kai da suna, auren soyayya auren ƙaunayya yau ana rigima ana faɗa har kusan ana ƙoƙarin a kashe juna kai akwai auren da aka yi ba tare da daɗewa ba amarya ta kashe mijinta ba su bi irin wannan ƙasar ta me yasa wannan galibi abubuwa ne da ake yi na son rai na saba ma Allah na rashin tsoron Allah da haka muna kira ga ma'aurata baki daya su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala su nisanci irin waɗannan abubuwa yayin uwa abu na uku daga cikin hanyoyin da suke inganta wato zamantakewa auratayyar mu ta yau wato shine wato al'akazu bil amana riko da amana ana so mata da miji su zama masu amana ba daidai ba ne a ce an yi aure sannan babu riko da amana ba a riƙe ma juna amana ba amarya ba ta riƙe ma miji amana ba miji bai riƙe ma matarsa amana ba mace ta yi aure da mijinta na aure tana zuwa wasu wurare tana shashanci tana saba ma Allah tana da wasu waɗanda suke hulɗa sannan daga baya kuma sannan ta ce mijinta ya tsare mata amana wannan zai yi wahala kwarai da gaske saboda haka ina kira ga ma'aurata su zama masu riko da amana hirzul amana tsara amana yana daga cikin abubuwan da suke inganta rayuwar auratayya yake sa a samu zaman lafiya a cikin aure duk auren da aka samu aka fi babu wato amana cikinsa to an samu matsala da zarin babu amana mace ba ta yarda da mijinta ba miji bai yarda da matarsa ba an samu matsala yanzu ku dibi rayuwar mu yau, an waye gari idan miji ya yi kokarin kai hannunsa ga wayan matarsa sai mata ta sauke wayar ga hannu ne ta ce sakamin waya miji idan ya yi wu ya kai ga wayan mata ta yi, sai mata ta farta waya suke cikin waya to jama'a yaya za a yi a ce miji da mata babu amana tsakaninsu babu aminci tsakaninsu ke ba ke da shi ba shi bai yadda da ke ba ina za ana idan akwai namijin da ya shiga wurin wanka yammanta waya sai cikin ɗakin mata tai da ya ɗauki waya ya aje sai shiga wanka ko da ya shiga wurin wanka sai waya ta yi ringin da wurin wanka ya hito a guje ya sauci waya ya yi cikin ɗaki saboda ya yi cikin tola da ita kenan don mi saboda baya son mata ta ta gawa ya kiraye an wayi gari wayoyin mu suke sake da lambobin da ba a san ma'anarsu ba sai a ga ɗaya lamba an samu ta wasu kalmomi wanda ya rubuta ɗaya sa abin da ya sa shin jama'a don girman Allah yaya za a yi mace ta kai gidan mijinta ta ne masa wannan su zauna lafiya yaya za a yi miji da yarda da mata ta yi ba in an ka kire mata ta da waya sai ta sheka ta yi tole tana waya yaya za a yi su zauna lafiya ku gaya mini yaya za a yi a zauna lahiya to ba za a zauna lahiya ba wajibinki ne ki yi tsaye mijinki ki gaya mai abu kan ki wayanda an wurin aikin wayanda a cosmet ɗinki wayanda abukan wato karatunki wayanda suke kuke hulɗa da su wayanda suke kasuwanci da su ki tsaya ki gaya su wannan wanda muke sana'a kira ne da shi ne wannan wanda muke sayan kaza na gare wannan wanda ke mana kaza ne gidanmu wannan ana mahaifina ne wannan ana mahaifiyata ne wannan bayan da nake da shiya ki tsaya tsakani da Allah ki gaya wa mijinki kuma ba wani lungun suna kada a ɗauko sunan mace sai a sa namiji sunan namiji a sa mace a ce balkisu kaduna kuma miji ya ji namiji kawai ina gaskiya balkisu kuma da muryar namiji an samu matsala ba za a zauna lahiya ba babu yanda zai yarda da shi su ma mazan sun ɗauki nambobin mata sun sa lambobin maza eh ai abbreviation din number ansa a rasa galibi aka nuhi sai wanda ya rubuta don haka ina kira ga ma'aurata matsar ana son a samar da zaman lafiya to a rike amanar juna miji ya rike amanar matarsa mata ta rike amana to amma jama'a mun waye gari yau miji yana da mata gida yana da farkuna farka farka yadda yake hulɗa da ita yana da ƙarfin karuwai nai da yan mata nai da yake hulɗa da su ita ma mace yau an waye gari tana gidan mijinta tana da wasu ba da take hulɗa da su yaya za a yi a zauna lafiya ku gaya mini yaya za a yi a zauna lafiya wala ba a zauna lafiya ba to haka idan muna so a samar da zaman lafiya cikin aurenmu tabbas mu dawo mu yi riko da amanar sunan mu rike amanar samanmu aure ba zai yi da cin amana ba ba a aure da yaudara ba a aure da ha'inci ba za a zauna lafiya ba abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuha allazina amanu ya kuwa da suka yi imani la tahunu rasu, war rasul wa tahunu amanatakum ya ku da suka yi imani kada ku yaudari Allah da manzansa kada ku yaudari amanar da take tsakankanin junan yaya za a yi mace ta ci amanar miji tana zuwa tana fasikanci da wasu tana da wasu waɗanda take hulɗa ga mijin aurenki ga wani wai boyfriend ɗinki ga mijin aurenki ga wani wai oganki ga mijin aurenki ga wani wai kazanki yaya za a yi a zauna lahiya ba za a zauna lahiya ba ba za a zauna lahiya ba wallahi in kuna son zaman lahiya ina kira gare ku da babban murya mu ji tsoron Allah mu rike amanoni da suke mu yayin uwa abu na hudu daga cikin hanyoyi da suke inganta zamantakewar auratayyarmu shine al'akazu da sadaki mu yi riko da gaskiya al'akazu da sadaki mu yi riko da gaskiya yau cikin zamantakewar aurenmu babu gaskiya yau duk namijin da kawa mace ƙarya shi ta kasu duk macen da kawa namijin ƙarya ita aka so yau duk macen da ta rika gaskiya ba a santa wannan ƙaryar ita ce ta jawo mana matsaloli ka zo kawa mace ƙarya mota ta aro in za ka wurin ta riga ta aro ko ni na aro yarinya za ka aurenta ka ɗauke ta ka kai ta gidan da ba naka ba ka ce mata wai a gidanka yanzu jama'a misali kawai sai dai na zo na iska mai gidan nan ya gama gida daji da ida kammalawa ba wai ka ɗauko yarinya wai ta ce ka je ka gwada ka gwada mata gidan da kake gina musu sai dai in jawo ta in nuna mata irin gidan da in ce to sai da gidan nan amma ba ida kammalawa ba kuma mai gadin ban san inda yayi ba waye waye saboda haka gidan ba zai yi mu shiga ba kai wallahi akwai auren da aka shiryawa da mai gadi ya buɗe gidan wannan mutum ya shiga da yariyar a shiga cikin gidan ya nuna mata wannan ke gani wannan falon ki ne wannan kazanki ne wannan menene naki ina jin yayi ta ce a nan yayi amma gaskiya inda son samu ne zan su ainihin kaza a dai kuma wallahi ƙarya ta ina na za muna da wannan rayuwar kuma mu zaman lahiya muke so ya kuma aurata idan kuna son ku zauna lahiya idan kuna son ku inganta zamantakewar auratayyar ku to wallahi sai kun dawo da gaskiya inna ya yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna ولا يزال الرجل يتصدق حتى يكتب عند الله صديقا إن الكذب ريبة manzo Allah ce gaskiya wato tana shiryarwa zuwa ga shiga aljanna tana shiryarwa zuwa ga samun ayyuka na kwarai mutum ba zai gushe ba yana gaskiya sai an rubuta shi mai yawan gaskiya a wurin Allah manzo Allah ce ka shaidan ku da ƙarya domin ita ƙarya tana kai mutum zuwa ga aikin fajirci mutum ba zai gushe ba yana ayyukan ƙarya sai fadirki ya lullube shi to yayin uwa ya kuma mata ku ja kunnan ɗiyan ku lura da su ƙarya ba ta zuwa ko ina hausawa sun ce ramin ƙarya ɗan guntu ne mai zuwa ko ina ku tsaya ku yi gaskiya ku bayar da 'ya'yanku da mutane masu gaskiya in kuka suka auri 'ya'yanku sai a zauna lafiya amma duk auren da an ka shirya ƙarya ciki nai to auren nan ba za a zauna lafiya ba auren nan ba za a zauna lafiya ba za ka muna kira ga ma'aurata baki ɗaya a zauna lafiya a tsaya a riƙe gaskiya mijinki ki gaya mai gaskiya al'amari in kuna magana da shi wasu zai to malam ba an cewa ya halatta kawai mijinka ƙarya ba to ai ƙarya kala kala ce ba kowace ƙarya ce ake shirga wa miji ba Eh, ana magana kamar yanzu misali ke zo da dan wani abu ya birge ya ce kai amma takalman nan suna da kyau sai ki ce ko ce gan ka gan su ai daga waje aka zo da su kuma alhali nan Kano aka aka zo miki ke ga don don inda duk kissa su ya dinga daukar hankali ne ya mai da hankali yana sauraron wannan shi ne amfani in wata atamwa ce kici kaga wannan atamwa ina ganin kamar ba gane ko wace iri ta ba sai ki to ai ni ban gane ba ki san ni ban san bambancin atamin ne ba sai ki to ka ganta ai sufawa ce sai wa ne super sufawa ki a a'a to sai ta kai mai bayani har ya gane to irin wannan shine ake magana amma ba ƙarya irin wadda mutum zai zo ya shirga ma miji ba eh yanzu wallahi jama'a bar ku jiya muna tsaye wani wuri akwai mijin wata mata Dan kasuwa ne al'adarsa idan ya tafi gida tun da safe ƙarye bakwai bai dawo a kilan sai bakwai kuma na mare jiya wata lalura ta sa ni ni kira shi nake akwai wani abin da nake so ya gwada min gida nai sai baka zo gidan yana da wato mun zo gidan mun yi tsaye ya shiga makwabta sai ga mata ta wallahi sai suka yi kitse ah, wani da ne ce wani ce ta ce ya an ga gaddawa zai ce eh wala lalura ta mai da ni ya zo yana ce mini malam nake na an yi arziki nake mi yake wallahi sai da wanda ta ce min za ta zo gidan gaurin kinsu yake ka ga yanzu da a ce ba ta faɗa min ba ni ke ta ita gidan ga wala sai mun samu matsala to amma mata sai a yi ƙarya da cewa zan zo nan general hospital daga nan ke zo asibiti ko da miji ka kiran waya ki sai ki ce wai bari ki to gidan ka kina da wata kawa wai lalura ta same ki ki dan asibiti babu wurin kewayawa ba wurin kewayawa me zai hana ki kirayi wayar mijinki ki gaya mai lalura ta same ki cikin asibiti amma kina so ki biya gidan nan gidan wata ki don ki lalura zan me ba za ki iya mai wannan ba kawai yana bakin asibiti yana jiran ki sai da ke to wannan gidan yaya zai yadda da ke? yaya zai amince da ke? kuma tsakaninku da Allah yaya kuke ji idan mun yi muku ƙarya miji ya ce miki ina kaduna alhali yana argungu akwai wani bawan Allah mun yi aikin hajji tare da shi ya mini wallahi bala cikin abin da nake tunawa rayuwa ta ta ɓaci wanda nema iyalina na zalunta su zai in ce ma iyali na zani na kaduna ko zani na kano ko zani na sokoto yake wallahi malam sai in dawo nan gidan suke in yi zaman nina ina fasa antina da mata yace malam sai ran da na aji zan dawo gida sai in samu direba in ba shi kuɗi in ce siyo mini biredin sokoto in sokoto ne in kaduna na biredin da an ka rubuta kaduna in kano ne na kano in na Legas ne Legas wallahi sai an ka biredin yace sannan wai sai in zo cikin gida kun yace yara na murna ana tsalla ana murna cewa baba ya dawo da Kaduna yace wallahi ni na san ban sai Kaduna ba jama'a ina zamu da wannan yaudar irin wannan yaudarar da take take haifar da matsaloli masu tarin yawa babu sadda namiji zai yarda da ke matukar kina yaudararsa matukar kina ha'intarsa da haka ina kira ga amarya ki zama mai riko da gaskiya ki rike gaskiya duk inda za ana mawaki yake ko in za ka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka ja maka kabiya an sani yau kasan nan wanda yake zai gaskiya ya jawo maka ne aiki ya jawo maka ne wahala amma wallahi ko gobe duk wanda ya rike gaskiya Allah zai taimake shi ku koma da yazu salihina akwai wasu bayan Allah da suka rike gaskiya suka faɗi gaskiya kuma Allah ya tsamar da su da haka ina kira gare ku akan wannan yayan uwa abin na ƙarshe ko kuma na kusa ga ƙarshe shine ku zama masu kyawawan halaye miji ya zama mai kyawawan hali mata ta zama mai kyawawan hali ba wai gwadin gora jiki ba ba wai gwadin kyalkyali ba gwadin gora jiki gyara jikinki ɗai ba ki da kyawawan hali wallahi aikin banzana duk ɗa namiji biyar ki yana son ki lokacin da ya gane ba ki da kyawun hali amma kina da kyawun gora jiki wala za ki samu matsala kamar da san yau tun namijin da ki aura ga da gora jiki ga hanci ga kai ga komai abin da kuke so na namiji ga namiji amma bai da kyawun hali wallahi kina waki da shi to don haka mu dawo mu ma'aurata mu gyara kanmu mu gyara kanmu da kanmu ni in gyara kaina ke ki gyara kanki ki zama ta kwarai in zama na kwarai to wallahi auren mu zai ke amma ba zai yi ni in zama mugu ba kuma in ce wai na kai ba ta za ta zama ta kwarai ko ku a'a ita mace ta zama mugunya ta ce wai sannan kuma mijinta ya zama na kwarai wallahi ƙarya ce don haka wannan yana daga cikin abin da zai taimakawa waje inganta zamantakewar aure na ƙarshe shine al'iradu anil lagau shine kau da kai daga wasanni shagaltuwa da wasu abubuwa marasa kyau. musamman a cikin rayuwar auren yau mu waye gari ba zai yi mai aure ba ba ai kiɗa kiɗa ba ba ai raye raye ba ba ai waye ba kiɗi da raye raye ba shine matsala yanzu tsakani da Allah yanda muka taru wurin nan ya jama'a haka kawai sai dai aka samu nan cikin ku wata ta iya wata waka na amarya ta shirya ma amarya waka ta rubuta a abinta sai ta ce amshin wakar kaza kuma ga tafin da nika son ayi mini sai ta yi ga ka'ida wurin nan kowa bai shigowa tsakani da Allah duk namiji bai san shigo wurin gaba mai bidiyo kyamara ya fita menene ya fita sai tana rera ma amarya waka ana tafi ke kiraya wagga taraya wanga wa kuwa kuma mata wane na ya ce haramun zauna amma jama'a yaya zai yi mata aure da ke matan mutane ki zo kina rawa gaban wani ƙato ba mijinki ba ki ce ku zauna laya wala ba ku zama laya da miji ko kina ganin wai kawai mijinki bai damu ba yana ganin wayewa ne aiki gaban zamani ne wane ne wane ne wallahi a aikata laifi nisa kun ka ga abin da ya waru abin nan bayan abin nan cikin korona din nan mata bayan sallah karama suka yi ta raye-raye gaban mazajensu suna rawa suna mi suna ɗauka suna yada sai malaman musulunci suka ce sun yi kuri me ya zama ne laifi ba wai kiwa mijin kirawa ne laifi ba in kina iyawa tun da ita irin ɗaki daga ke sai miji ki ta yi mai rawa sai gari ya waye wala ba mace ne laifi amma me laifi abinda an laifi ɗauka a yaɗa ma duniya kuma in kicce to ai awata ne yaɗa ma ai yana yiwa awarki ta gwada ma mijinta ai ko ke ba za ki ji daɗi mijinki ya ga wata cikin wata ita ba don haka in zindir za ki zama da ke da mijiki mai rawa cikin ɗaki wallahi sai ki babu ruwan kowa da ke amma abinda abbala'i da musiba mata aure ta zo tana rangwada tana kashe murya tana rawa gaban duniya dan wallahi wadda ta yi rawa cikin facebook ko instagram ko twitter na ranke da allah ba ta da bambanci da wanda ya ce kasuwa ya rawa wallahi duk da ya saboda ka ita magana ta gaskiya mu muna gaya muku ita kuma ku zauna auratayyaku ku sassauta ma rayuwarku waɗanga abubuwa da kuka gani kuna shigowa da su cikin auratayya na wasanni da kiɗe-kiɗe da gayyato mawaƙa a kashe musu kuɗi daidai lokacin da al'umma ke fama da yunwa wallahi sai kun yi Allah sai kun Allah bayani gaban gaban wallahi duk wanda ta zo yau wai ta wa amarya liki to in tambaye ku kuɗin nan da aka wa amarya liki na wana ni ban sani ba na wana na mai kiɗi na to ku duba yanzu wata ta zo da dalas ba jama'a bandirin dalas ta zo ta wace gaban mai kiɗi daidai lokacin da wani talaka na can ya kwana da yunwa me za ka ce ma Allah jama'a me za ka ce ma Allah al'ummar ƙasar nan suna cikin fama da talauci suna fama da matsaloli ku kuma ran da duk Allah zai muku jaraba ba na ce haka ina kira gare ku kun ga waɗanda abubuwa da kuka ga ana yi munan muna ta irin su ƙauyawa arawar wane ne state wane ne su kwamtar fati su fikine su ranar uwaye su waye wallahi duk waɗannan abubuwa babu alheri cikin kuma kan mutane nesa a nan cikin garin nan akwai aurayen da aka yi ba su lisahuwa aka saba ma Allah aka yi abin da aka so ƙarshen al'amari auren nan yana nan wallahi bai suna nan duk aurayen da an ka irin haka yau Allah ya hana musu zaman lahiya ko tana nan inda mijin to babu zaman lahiya haka muna kira gare ku ko kokari ku kiyaye da wani na ƙarshe ina kira ga amarya ka tuna lokacin da mahaifiyarta tana da rai ta nuna mata ƙauna ta nuna mata soyayya ta yi mata wasiyoyi ta faɗa mata abubuwa muhimmai wayanda ta yi ƙudurin ina ma Allah subhanahu wa ta'ala ya kai rayuwarta lokacin da har ku za ta yi aure Allah bai rubuta ba Allah bai rubuta ba to abin da nake kira ga Hausa ki tuna wasiyoyin nan da Hajiya kai miki taka faɗa miki take luran da ke in ki je gidan mijinki ki riƙo da su ƙarshe sannan kuma alhamdulillah a lokacin da ita hajiya ta rasu an yi alƙawalin za a gina rijiya da bohol da komi domin lada ta kai gare ta an gwada min wannan abun kuma na ga wannan rijiya alhamdulillah muna addu'a ubangiji allah ya kai lada zuwa ga mahaifansu wayanda suka yi wannan aikin Allah ya hore musu diyansu wayanda za su yi musu da'a su ma su musu irin wannan alheri wayanda suka yi wannan aikin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya biya su gidan aljanna karshe muna addu'a ga mai wannan gida Alhaji Usman Allah mu dauke sarki da mu da shi baki daya duk abin da muke nema da alkhairi Allah ya bamu abin da muke jin tsoro Allah ya kare mu muna addu'a ga mahaifin wannan amarya mahaifinta da mahaifiyarta Allah ya gafarta musu Allah ya musu rahama kakanku Alhaji Abubakar Maji dadi Allah ya ji kansa da gahara, Allah ya masa rahama iyalinsa waɗanda suke da rai da waɗanda Allah amsa rayuwarsu Allah ya musu gahara. Allah muna roƙonka iyayenmu da suka rigaye mu gida na gaskiya da kakanninmu da dukkanin musulmi Allah ka gafarta musu Allah ka yi musu rahama mu kuma Allah ka ba mu cika da imani Allah muna roƙonka wannan auren Allah ka sanya albarka cikin shi Allah ka sanya albarka farkon wannan auren da tsakiyarsa da ƙarshensa duk abinda ke iya faruwa na fitina tsakanin ma'aurata ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da wannan aiki da muka yi ya ubangiji Allah ka yi tsakanin auren wato malama Hafsa da mijinta Allah ka ba su zaman lafiya Allah ka ba su ikon riko da amana auren nan muna kira gare ka ya kai ango Hamza. ya ce ka rike ta da amana ka rike mutuncin da an ka baka ka rike amanar da iyayenta sun ga danka maka ke kuma ki rike amanar mijinki Allah ya ba ku zaman lahiya Allah ya haɗa hankulan ku Allah ya shigar da mu aljanna baki ɗaya mahalarta wannan taron makaranta fatiha da salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya mu kowa sa na alkhairi yan uwa kamin mu yi addu'a kar ku manta da addu'o'i wayanda ya kamata mu yau ta yi cikin wa'annan kwanakin da ibadodi da ya kamata mu kula da su malamai sun ce akwai goma guda uku duk wanda ka gana wasa da goma nan guda uku zai shiga matsala a rayuwa ta ba sai na wada muku goma uku ba a gomar uku ita ce goman ƙarshe na ramadana duk wanda ka ga baya ibada yana sakaci bai himma cikin goman ƙarshen ramadana bai san ciwon kai ne ba goma ta biyu wato ita ce goman farko na watan zulhijja waɗanga da muke ciki duk wanda kaga bai ibada bai tashi tukuru ya amince mai zuwa ya yi ta hira bai yin zikiri bai addu'o'i bai mai da hankali ne ba wala yana cikin matsala goma ƙarshe ita ce goman farko na watan muharram kun ga goma ga guda uku malamai sun ce duk wanda ka gana sakaci da su bai san ciwon kai ne ba da haka muna kira gare ku ku mai da hankali ku yawaita kabar kabarbari ku yawaita azumi ku yawaita ibada ya ƴan uwa mata musamman azumin ranar arha sai takwali sai wawa sai mai lalura abin kunya ne ranar arfa a ganki kina cin abinci inda babu uzuri abin kunya ya ƙare an ci miki na cin abinci saboda haka muna kira gare ku ranar arfa ku da kanku ku zauna ku ta addu'o'i ku zauna ku ta azkar ku zauna ku ta hailala ku ta addu'a ku ta roƙon Allah galibi wasu mutane ma irin waɗannan kwanaki ranar arfa suna tarewa ne masallaci wallahi inda da ci gaba ranar arfa ko da baka wurin aikin hajji sai ka tare wani masallaci tun bayan sallar subahin sai rana ta kana ta addu'o'i kana askar kana karatun qur'ani Allah ya taimake mu wanda ya samu dama ya yi kokari wadda Allah ya ba dama kiran da nake ya ku yan matanmu samari yan matanmu me yasa ba ku layya akwai masu halin da za su layya me yasa ba ku me yasa in samarin ku sun ba ku ragunan layya ba ku layya me yasa haramun ne mai faɗa ki aure ya baki rago ya ce ga rago ki layya sai ki ce wai ragon nan a sai suwa a baki kuɗi wallahi ke yi laifi ranar kiyama sai ki Allah bayani kuma ku ji da kyau ba wai su kaɗai ba babba ta ragon lai ya ce wa na ga rago kai layya to lai ya musulunci ranar idiyan Allah ya kai mu Ruwar ta samu dama mijinta ya bata dama sai ta zuwa iki e akwai alheri mai yawa amma a yi hitan musulunci a ji tsoron Allah ba a zuwa ida da jambaki ba a zuwa da barbada kumatu ba a zuwa da dangwala goshi a ruya jiki haramun ne ba lada za a baki ba sai da kwazo su da ga ka'idar musulunci in mace ta yi banza ta je idi mijin tana da damar ya hana ta ko iyayenta su hana ta ya koya uwa mata ranar idi a yawaita sadaka a yawaita sadaka Allah madaukakin sarki ya taimake mu makaranta Fatiha da salati da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد يا الله من روكونك كيا يمنا دكنا دهموا باكي rashin lafiyar da cikin wannan duniya ya ubangiji Allah hakuran ya muna Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka malalo mana albarkoki Allah ka yi alkawali wa'annan kwanaki yan an roƙe kana amsawa Allah ka shirya mana yaran Allah ka shirya mana kannan Allah ka shirya mana matayenmu, Allah ka kimtsa mu Allah ka aza mu ga tafarki madaidaici ya ubangiji Allah ka malalo mana alkhairi duk inda yake Allah wannan ƙasa ta mu Najeriya masu kawo mana fitina da tada zaune tsaye ya ubangiji Allah ka rike mana hannayensu Allah ka malalo mana albarka Allah tsada abincin nan da yi yawa a wannan kasa ya Allah ka mana agaji ya Allah ka mana doke ya Allah ka mana sauki Allah mun sani mun taɓa ka ne mun yi ma ba daidai ba ya Allah mun tuba ya Allah kada ka kama mu da lehen abin da wasu wawaye su suke yi Allah kai mana rahama Allah kai mana gawara Allah ka shigar da mu aljannaka subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin المسلمين